An gudanar da taron ne a ƙarƙashin jagorancin Prime Minister Birji Rafini. Haka taron na sai NDP ya zaɓi sabon shugaban Sani na hukumar zaɓe ta ƙasa Metar Isaka Sunna da mataimakin Sa'idi Dauda. Taron da 'yan adawa suka ƙaurace mawa suka kuma ƙalubalanci zaɓen da cewa kamata yi da ɓangarorin adawa da na masu rinjayen su yi haɗuwa ta musamman domin sasantawa kayan a kai ga zaɓen. Dalili kenan ma 'yan adawar suka hutar da sanarwa da madam gamace maryama bayar ta bayar da ta kamar haka tunda akwai ƙorafe-ƙorafe iri-iri don an taka doka bisa kan hanyar da ya kamata a doka a tsara zaɓe a tsara zamantakayya a tsara jejeniya tsakanin 'yan siyasa a ƙara girka a ƙarfafa demokrasiya to wannan duka ba haka nan ba ne mun yi ta hankuri mun yi tunda mun ka ce mu abin da doka ta ce shi za bi. Daga bangaren masu rinjaye kuwa Asmanu Muhammadu kakakin jam'iyyar PNDS tarayya cewa ya yi. Wannan zaɓe an yi shi wannan mutumin da aka zaɓa na fata Allah shi sa'a shi zaɓe tsakanin da Allah. Ya zuwa yanzu dai amincewa ko aka san hakan ake jira daga shugaban ƙasa wanda shine zai bayar da sakamako na ƙarshe akan zaben shugabannin hukumar zaben ta ƙasa sini Lydia adu Rediyon RFI, daga Yamai a jamhuriyar Nijar.